وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين waɗannan masu haƙuri babu abin da suke cewa yayin da wannan bala'i ya saukar masu face suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana ƙetar iyaka da muka yi a cikin lamurranmu, ka tabbatar da duga-duginmu yayin haɗuwarmu da abokan gaba ka taimake mu akan mutanen da suka kafirce maka